Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an wanya lafiya. Baba ku makeri ne tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a cikin wannan shiri na yammacin yau Asabar 23 ga watan Yulin shekarar 2022. Kafin ku ji abubuwa da muke tafe da su ga kanan labarai. Tashar talabijin ta ƙasar Iran ta ce ambaliyar ruwa da ta faru a lardin Fars da ke kudancin kasar mai fama da fari ta yi sanadiyar mutuwar mutane akalla sha bakwai. Ma'aikatar tsaron Birtaniya ta faɗa da sanyin safiyar yau Asabar cewa a cikin sa'o'i 48 da suka gabata an gwabza ga zamun faɗa yayin da sojojin Ukraine ke ci gaba da kai farmaki kan sojojin Rasha a yankin carson da ke yammacin kogin Dnipro. Yayin da hauhawar farashin kayayyaki ke kara hauhawa a faɗin duniya, 'Yan siyasa na ta kokarin nemo hanyoyi kan yadda za a samu abinci mai rahusa yayin da jama'a ke kara nuna adawa da tsadar rayuwa. Kanun labaran kenan. Yayin da ambaliyar ruwan sama ke ɓanna a jamhuriyar Nijar, masu hasashen yanayi sun ce har yanzu akwai ƙarin ruwan sama da za a samu kamar da bakin kwarya don haka mutane su shira kansu. mutane suna iya su kiyaye ga wani kamar zama kusan gebe zama kusan tafki da gini ma kusan inda ruwa ya makwancin ruwa kwa shine da duka ya kamata a kiyaye To a wani yunkurin yaƙi da cututtuka hukumar mayanka a Damagaram ta kama tan na naman yankan gida wanda ake kashedi a kai. wai ya yankan gida ko yake da illa tunda na taba gani wata shekara suka yanka a gida suka zazzage tumbin a salanga da aka zazzage tumbin a talaka aka yi ruwa salanga ta cika ta bokaro dukkan mutane suka rika amai da zawo duk aka galabaita muna kuma dauke da rahoto akan yadda kwararren hamada ke barazana a arewacin kasar kamaru kamar kowane yammacin ranar asabar muna tafi da shirin a dawo lafiya wanda zan gabatar za a kuma ji kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuma masu sauraro kuka aiko mana ta hanyar imel To amma yanzu sai a gyara zama a ji kashin farko na labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Tashar talabijin ta ƙasar Iran ta ce ambaliyar ruwa da ta faru a lardin Fars da ke kudancin kasar mai fama da fari ta yi sanadiyar mutuwar mutane akalla sha bakwai. A rawaito gwamnan birnin Istahban yana fada yau Asabar cewa ruwan sama kamar da bakin kwarya ya shafe kogin yankin. jami'an sun ce har yanzu ba ga mutane shida ba ma'aikatar kula da yanayi ta iran ta yi gargaɗi game da yiwuwar samun ruwan sama kamar da bakin kwarai a duk faɗin ƙasar da ke fuskantar fari na tsawon shekaru da dama da aka ɗaura alhakin haka kan sauyin yanayi hatsarin ambaliyar ruwan ya kuma ƙara ta'azzara saboda rashin kula da matakan kariya kamar yin gine-gine da titina kusa da magudanan ruwan kogi ma'aikatar tsarin birtaniya ta faɗa da sanyin safiyar yau asabar cewa a cikin sa'o'i 48 da suka gabata an gwabza ga zamun faɗa yayin da sojojin ukraine ke ci gaba da kai farmaki kan sojojin rasha a yankin carson da ke yammacin kogin dnipro a cikin sanarwar da ta wallafa a shafinta na twitter ma'aikatar ta ce watakila rasha na kokarin sassauta harin na ukraine ta hanyar amfani da manyan bindigogin artillery a kan shingen kogin inglet wata mashigar dnipro A lokaci guda, layukan samar da kayayyaki ga sojojin Rasha a yammacin Dnipro sun ƙara fuskantar hatsari. A wani ci gaba, kamfanoni masu auna nauyin bashi na Fitch and Scope sun rage darajar Ukraine zuwa mataki ɗaya kawai ta kasa biya. Matakin ya biyo bayan buƙatar Ukraine na dakatar da biyan bashi. Hukumomin auna nauyin bashin sun ce akwai yiwuwar kasa biyan bashin. A halin da ake ciki, amurka ta yi wa ukraine alkawarin ba da wani sabon kunshin taimakon tsaro na dala amurka miliyan 270 wanda zai hada da karin wasu manyan rokoki hudu na high mobility artillery rocket system ko HIMARS. tuni da sojojin ukraine suka girke akalla HIMARS guda takwas a fagen daga a yakin da suke yi da rasha yayin da wasu hudu kuma suke a ƙasa ko kuma a kan hanya shugaban amurka joe biden ya bayyana takafar bidiyo a taron manyan masu bashi shawara kan tattalin arziki jiya juma'a kwana guda bayan da ya harbu da cutar covid-19 da fadar white house ta bayyana a matsayin alamomi marasa tsanani a lokacin da yake jawabi ga taron daga gidansa na fadar white house don kokarin rage farashin man fetur biden muryarsa tana shakewa da tari na lokaci-lokaci amma ya ce ina jin daɗi fiye da yadda ake ji na yayin da manema labarai suka tambayi yadda biden yake ji kafin ya fara jawabin nasa sai ya ɗaga yatsa a wata sanarwa da ya fitar likitan fadar white house kevin o'connor ya ce zafin jikin biden ya kai 37.4 na digiri na ma'aunin celsius a ranar alhamis amma ya yi ƙasa a ranar juma'a an jima kaɗan babale zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya amma kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko yayin da ake ci gaba da zuba ruwa kamar da bakin kwaliya a jamhuriyar Nijar wanda ya haddasa ambaliya da rushewar gidaje da asarar rayuka kamar yadda taron majalisar ministoci na karshe ya sanar. Shugabannin al'ummomi a Nijar sun ce suna ɗaukar matakai domin rage waɗannan hasarorin. A nasa bangare masana yanayin sun yi gargaɗi cewa akwai ruwan sama sosai da ke tafi nan gaba. Ga dai rahoton Haruna Mamman Bako Ruwan saman da ake ci gaba da shatata kamar da bakin kwarya a jamhuriyar Nijar na ci gaba da yin tu'annati sosai wa jama'ar kasar inda taron majalisar ministocin karshe da shugaban kasar ya jagoranta sanar da cewa ambaliyar ruwan ta shafi jihohi shidda inda abin ya taba gundumomi guda goma sha bakwai hasali ma gidaje dubu daya da dari bakwai da hamsin ne suka rushe tare da nutsewar bukkoki dari bakwai da arba'in da tara sai iyalai dubu biyu da dari biyu da talatin da biyar da suka rasa rasa muhallansu da ke kumshe da mutane dubu sai mutane goma sha da suka rasa rayukansu yayin da ishirin suka jikkata sai ɗakunan karatun boko goma sha da suka rogaje yayin da ɗakunan shan maganin asibiti hudu suka bi ruwa inda rahinun adana abinci na ƙauyawa ɗari da talatin da biyar suka sulale a cikin ruwan sai shago ɗaya da 'yan nutse yayin da aka yi hasarar ton shidda na abinci abinci ya zo kenzum kasancewa ruwan saman na ci gaba da sabka shin yaya magadan gari a jamhuriyar nijar za su tunkarar wannan matsalar wannan ita ce tambayar da na yi wa mataimaki na farko na magajin garin birnin kwalli sunana abdulnasir abdullahi mataimaki na farko na magajin garin da'ir birnin kwalli ina tabbatar maka haruna wannan matsala a kwanakin nan ma ba hoci sati ba eh, ruwa waɗancan da aka yi mun tautar da tawaga mission ta musamman wadda ta je ta yi rijista na mutane waɗanda waɗannan ambaliya ta shafa musamman abin da ya shafi gidajen su da su waɗanda ruwa suke musu bana akwai garuruwa in ka duka kamar irin gari na mugu da sanyin na da talle alfarma akwai ita ma jirgin kwanan kenan insha Allah za mu yi kokari duk da inda wannan ambaliya ta shafa za mu yi kokari mu tura tawaga ta musamman wadda za ta yi rijistan duka mutane waɗanda ambaliya ta shafa insha Allah. Kasancewa ruwan na ci gaba da sauka a ƙasar na tambayi mataimakin shugaban ma'aikatar duba yanayi ta birnin Kwanni ko wani gargaɗi ne suke wa jama'a a cikin irin wannan halin. Sunana Hamisu Hamisu Yusuf. Mutane suna iya su kiyaye ka wani kamar zama kusan gebe zama kusan tafki da gini ma kusan inda ruwa ya eh, makwancin ruwa kwa shine da duka ya kamata a kiyaye tunda komi na Allah ne. bara komi Allah ke yi tunda ruwan ma kaga mu muna iya mu ce gashi gashi amma Allah ke yin abin shi ke Allah sa dai jama'a su gane su kiyaye da wannan makwabtaka da makwamcin ruwa da kuma cututtuka haka Allah sa dai su gane kowa da kowa ya gane don yaƙi da ambaliyar ruwa kuma ƙara faɗin kwari korama fason wannan san su suna SJ su ta gina wani laka da sauransu kusan korama wannan sai su ƙara ta kaga duka wannan bai yi ba da ruwa ya zo ƙara ƙara ta ne ki gani ruwan saman Da ake dawa jamhuriyar Nijar yanzu haka ana iya danganta su da ruwan da aka samu masu albarka tsakanin shekarun 1981 zuwa shekara ta 2010 haruna mamman bako na birnin kwanne sashen hausa na muryar amurka daga birnin kwanne a jamhuriyar Nijar. Tuma da la'agai da haruna mamman bako ana tare ne da sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc kai tsaye sannan kuma ana iya sararin shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwa facebook twitter da kuma instagram yanzu ga baballe da ci gaban labaran duniya yayin da hauhawa farashin kayayyaki ke kara hauhawa a fadin duniya 'yan siyasa na ta kokarin nemo hanyoyi kan yadda za a samu abinci mai rahusa yayin da jama'a ke kara nuna adawa da tsadar rayuwa babban abin da ya janyo shine haramta fitar da abinci da nufin kare farashin gida da samar da kayayyaki yayin da yawan gwamnatoci a ƙasashe da suka ci gaba ke ƙoƙarin nuna jama'a masu fargaba cewa za a biya musu bukatunsu ga masu kasuwanci a hawa farashin kayan dafa abinci daga mai zuwa kaza ya sa sun ƙara farashin da mutane ke kara biyan kashi goma cikin ɗari zuwa ashirin cikin ɗari a wani gidan abinci na Sokiwu a Singapore. Ga masu saye, wannan yana nufin suna kara biyan kuɗi da suka saba biya ko abincin da aka rage ingancinsa ko aka cire wasu abubuwa gaba ɗaya. A ƙasar labinin inda cin hanci da rashawa ya yi katutu da taɓarɓarewar siyasa ta durƙusar da tattalin arzikin ƙasar. Hukumar samar da abinci ta Majalisar Ɗinkin Duniya tana kara baiwa mutane taimakon kuɗi don siyan abinci, musamman bayan wata mummunar fashewar wasu abubuwa a tashar jiragen ruwa a shekarar 2020 da ta lalata ɗimbin rumbunan hatsi. Yawan ɗauke wutar lantarki akai-akai da tsadan man janareta sun iyakance abin da mutane za su iya siya saboda ba za su iya adana kaya a firji ba. Firaministan ƙasar Thailand Prayut Chan Ocha ya tsallake rijiya da baya a ƙuri'a nuna rashin amincewa da shi da aka kada a majalisar dokokin ƙasar yau asabar wanda ke zama kan gaba a babban gwajinsa na ƙarshe gabanin babban zaben da za a gudanar nan da watanni sha ɗaya masu zuwa tsohon hafsan sojan ƙasar mai shekaru 68 da haihuwa wanda ke kan karagar mulki tun bayan juyin mulkin da ya jagoranta a shekarar 2014 ya samu kuri'un da ake bukata domin tabbatar da matsayinsa na firayim minista har sai wa'adinsa ya kare a watan maris din baɗi rayut ya samu ƙuri'u 256 da suka amince kuma 206 suka ƙi amincewa yayin da tara suka kaurace 'yan adawa na buƙatar fiye da ƙuri'u 239 daga cikin 'yan majalisa 477 don tsige shi firayim ministan da kuma mambobin majalisar ministoci goma sun shafa kwanaki hudu ana titsiye su kai tsaye ta gidan talabijin daga 'yan adawa da ke zargin su da cin hanci da rashawa da kuma taɓarɓarewar tattalin arziki a ƙoƙarinsu na ɓata sunan kawancen jam'iyyu sha bakwai da ke mulkin ƙasar kafin zaɓe na gaba. A gaida baballe da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To madalla yanzu kuma bari mu sake waiwayan mu A wani yunkuri na wato kawar da cututtuka a yankin da magaram. Hukumar mayanka ta da magaram ta yi wani samame inda ta kama ton biyu na naman yankan gida wanda sau tari hukumar take gargadi akan illar da yankan gidan yake tattare da ita. wannan a wani lokutan ma yakan haddasa cututtuka irin na amai da gudawa wato kwalara kenan ga dai rahoton tamar bali daga damagaram madugu mai duka shine babban darakta na hukumar mayanka ta nan jihar da magara ya yi karin bayani kan abin da ya ja hankalinsu har suka watsa jami'ansu a cikin gari mun lura da bayan sallah ba a ɗauka yanka bai kuma ba yadda ake so kuma su za su yanka ɗaya biyu amma duk da haka nan ka shiga gari sai ka ga nama to wannan abun ya jawo hankalin muka ce to kenan akwai inda nama yake zauwa shine eh, ma'aikatar komin ta tsara wannan huta ta a duba gani waɗanda naman nan wanda bai kasance ba ya zama su kasuwa su samu su maido su kama shi shi na tsara wannan aikin na duba yankan gida cikin wannan satin sun hita biyu amma naman da aka kama ga ganshi an yi kusan kama ton biyu na nama wanda aka kama wai a cikin ma ba su tsananta ba kenan an kwata mutane an koma daga sallah ba su koma mayan kayan ka ba sun samu dama suna sai da nama a cikin gari to shine muka ɗauki wannan matakai kuma za mu ci gaba yi insha Allah. shiguwa daga nashi waje sarkin mahauta na jihar da magaran Alhaji Usaini Sale Salli cewa yayi wannan daidai ne doka ce ta ce hakan. Alka'ida ma nama in akan kashi sai ya awa shida ya kamata a fara shi bisa kasuwa a ba mutane su ci in bai sawai ba duka wannan cikin su ne. kinan ku da sun huta babu wani lahi kinan sun cika ka'ida na cikin aikin su ba an yi an yi su sauya kisi kamar sun sauya kuma sai su komo abu na da shi wannan ko da kuɗi zaka nema kai ba ka yi shi cikin ka'ida ko da musulunci ya baka ka bi doka ka bi yadda zaka ba mutum abu tsabtatacce cikin lahiya ya ci lahiyar shi ta inganta yawan naman da suka kama kimanin ton biyu ya sa su suka kara kaimi wajen bincike don farautar waɗanda suke yankan gidan. Kuma za mu wa matakan kuma za mu tsara su sabida daga satin da za mu fara na kama da a kama nama za a kama mai nama kuma mun gani a cikin kasuwa in mun zo akwai akwai mu yake cewa firiji wanda ba a buɗiya to wannan gaba su ma buɗiya zami sai an gani wanda ya ki buɗiya kuma mun san matakin da za a ɗauka. don saboda wannan za zamu karo abin zamu tsananta abin saboda mu wannan aikin da muke da muke lahiya mutane ne ba dan wani zancen arnama ba tuna doka ta ce haka a ƙarshe sarkin fawa kira kiraye ga mahauta da su kiyaye yankan gida la'akari da illar da take da ita akwai dabbobi yanzu sun huta daji akwai su ciyawa ko ko da suke ci wata ta kasa idan in aka yanka ya kamata mutanen mu a dinga kaiwa elevage su sun karanta su gani miye wannan abin in dabban nan naman nan ana iya ba jama'a su ci kenan babu damuwa sai su duba su sa wannan shaida ta suka zo su kasuwa ka sai da abinka fata doni fargaba ko tashi hankali. Ita kuwa malama Sakina cewa ta yi a game da illar yankan gida ita ga nauce. Wai ya yankan gida ko yake da illa. Tunda na taba gani wata shekara suka yanka a gida suka zazzage tumbin a salanga. Da aka zazzage tumbin a talaka aka yi ruwa. Salanga ta cika ta bokaro. Dukkan mutane suka rika amai da zawo duk aka galabaita. Mutum da yawa hai da aka kai likita. Tamar Abari murya Amurka daga da magara a jamhuriyar Nijar. Ta gaida Tamar Abari da wannan rahoton. barazanar da hamadar sahara ke yi a arewacin kamaru ya biyo bayan canjin yanayi da duniya ke fama da shi manoma na fuskantar matsala sosai game da samun amfanin gona a sabili da haka ne kungiyar tri take ba da taimako ga kananan manoma irin itatuwan shukawa da kuma malaman gona masu kula musu da wato itatuwan manoman jihohin na fuskantar kalubale na yanayi tri dai ta fara ba da wannan tallafin ne shekaru biyar da suka gabata Ga dai wakilinmu Muhammad Rabiu da Kamaru da karin bayani. duban irin bazamawa da hamada take a jihohi uku na arewacin kamaru ne makasudin da ya sa kungiyar tri ta bai ma kungiyar haɗin kan manoma irin itatuwan shukawa jami'in kungiya ya kara da cewa a nan da yawa to muna ya kokarin mu domin ganin cewa mun taimaka ma waɗannan ƙananan manoma waɗanda suke ƙoƙari ya gwargwadon ikonsu domin shuka itacuwa wannan aikin na mai da hankali akan bukatar kowace jiha wannan aiki da yau mun fara kusan yau shekara biyar kenan mun ke tafe kuma gudunmawar da muke kama ƙananan manoma ya bi iya bukatan da wato jihar ke da shi tabbatar da wannan aiki na bukatar gudunmawar manoma da za su ci gaba da shuka itatuwa domin kare ƙasa amfani da hikimomi na noman zamani ƙarƙashin kular malaman gona ainihi muna iya mu domin wato taimaka ma su waɗannan ƙananan manoma ta yanda za su yi azama domin aikata wannan aiki wanda yake ba ƙarami ba ne to a saboda haka kuma muna nuna musu su dai a game da wannan al'amari su ne masu ruwa da tsaki annoban covid-19 da kuma matsalan boko haram ba su hana manoman shuka itacuwa kimani kadaniya 25 a jihar arewacin ba ƙorarru a fanni gani suke yi cewa tumbatsar mutane da kuma matsin lamban da ake ma ƙasa domin neman amfanin gona na daga cikin abin da ke gajiyar da kasa muhammadu rabiu ɗanba muryar amurka daga nan gaundar cibiyar adamawan kamaru ta gaida muhammad rabiu da wannan rahoton kada a sha'afa wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a akan mitoci 1625 da kuma 31 A jamhuriyar Nijar za a iya sauraren mu ta tashar mu ta VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Baya ga haka ko da yaushe za a iya sauraren mu a shafukanmu na intanet voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraren shirye-shiryen mu. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkamu da sake saduwa da ku a cikin sabon shirinmu na dawo lafiya. Baba ya kuma makeri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. A yau ne shirin adawo lafiya ke kammala hirar wani direban Bolt da wakiliyar mu Hawa Umar ta tattauna da shi wanda ya bayyana sunansa da Ɗanladi Mucigoro wanda ya nuna damuwa akan yadda kamfanin nasu ke musu rikon sakainan kashi. a makon da ya gabata ya kai inda yake cewa rashin basu kulawa sosai ya kai ga har ana kashe su amma kuma kamfanin na bolt ta ɗauki kwararren matakai na dakile al'amarin ba ga dai dan ladi goro da ci gaban tattaunawar ina son gya miki wanda aka kwace musu motoci da direbobin da aka kashe su aka kwace su musu motoci wallahi yanzu nan a garin Abuja sun fi biyar ina gya miki me yasa mu yanzu nan bolt yanzu fa barin son gya miki kina passenger wasan kana da email address da wani phone number yanzu zaki ya karbi phone number daga ko ina ki registering bolt as a passenger da wani email ki kagoro wani email from nowhere bayan ka gama in kai in kika yi wannan abun da bai cancanta ba za ki iya ki zubar da number nan za ki iya ki ce za iya ma ki deny email din nan ba email din ba ne me yasa lokacin mun yi magana mun ce yanda da suka karbi database ɗin direbobi ya kamata a ce su ma bolt su karbi database ɗin passenger don passenger suna yaudare mu sosai so that in ma mu muka reporting passenger yanzu za su iya su ce sun duba database na ce to okay ga database din nan eh ga gidan fasinja din nan ga ga yanda yake zoma ga number shi ga shi ga shi amma babu daga number na zalla da email address so ya za ka yi ka tirasin fasinja in ya zo ko fasinja ya kashe ka kuma a wani lokaci shawara zan ba ma wasu fasinja a wani lokaci za ga fasinja wani zai zo ya same ka ce da Allah ka taimake ni ka order mun bolt kai baki sani barawo ba ne. in kin order mai bolt din nan zai zo ya yi wani shegen abu da ni gobe sai a zo a kama ka so shine muke ce a abun da yasa yasa kin ga muka ce za mu yi yaji na diya caji su gaskiya ya yawa 20% ya yi yawa sosai yanzu kuma protected measure ka sami masala da police ball ba sa nan mun yi yaji nan rana biyu amma duk da haka ba su ji mu ba gaskiya abun ma ba dadi gaskiya da manhajan bolt ne kawai kake aiki ko kuma kana aiki da wata manhaja daban ina da app din bolt da uber to menene ma bambancin bolt da uber ne wanne ka fi jin daɗin aiki da su gaskiya gaskiya bolt ɗin zai sorin baka fasinja da dai uber ana samun fasinja sosai kuma abin da yasa nace bambanci bolt da uber ce yanzu da yadda na miki bayani wancan lokacin uber in ka zo ka ɗauki mutum za ka kai shi wani wuri kuɗin da za a biya ka wallahi in ka hada shi da bolt ya nerka bawa bolt su hamsin kuma na biyun fasinja in ka yi ordering waye mutum ya zo ya doki ka kuma kana ganin mutum ya yi kusa da kai sai ka cancel uba za su caje ka a kowace lokaci za ka yi za ka yi za ka gan order din 13 minutes 19 minutes sai ka je sai ka yi tafiya nan kusan 19 minutes in ka kai wurin sai ka gan fasinja ce maka ba zai je ba kai ba ruwan bolt ba su san ko wannan abu ya faru amma uba uba ma ba za su baka wannan ride in waye na abubuwa ba za su baka ride da yake kusa da kai ba za su baka ride da ya wuce ko minti biyar ba kagan bambancin shi kenan uber ka ce ba a samun fasinja sosai kin san da uber ne suka fara shigowa lokacin da uber suka shigo ana samun fasinja sosai amma da aka zo bol da suka zo suna so su shiga system sai suka zo suka introducing wannan ah, bonus din nan da yake ba ma fasinjoji yanzu mu direbobin ma bonus din ma jin jiki muke wani lokaci an ba da bonus din nan wallahi bonus Lagos din nan sai ka kai wani wuri sai ka kai wani sai ka ga right din shi dubu daya da dari biyar sai ka ga yana baka dubu eh, sai ka ga ya baka dari takwas wai yana da bonus kuma bonus din kamin ki gane za a yanyane shi a cikin charges din su kamin ka sani cikin dubu daya da dari biyar nan ko dari uku ma baka samu ba. Kana ganin wannan shi yasa fasinjoji suka yi watsi ko kuma suka rage amfani da manhajar Uber suka koma Bolt? Eh, abin da ya sa kenan abin da ya sa kenan don bonus din nan kima kin san dan Najeriya yana son bonus sosai. sosai so abin da yasa kaka suka tashi suka bar uber suka koma bolt kuma uber nan protective major dinsu ya fi na bolt gaskiya wa direba ko fasinja su uber zai cautioning passenger zai cautioning driver amma kin ga bambanci da na giya miki kana da problem da passenger yau in passenger ya reporting to bolt din ma ba problem to su ma uban suna da ofishi ne ko kuma su ma duk a yanar gizo ake register. eh ana registering din suna da office amma registration din zaki shi online ne then uh, the inspection din ne zaki je ofishi din su wato in kana da wani matsala ma zaka iya zuwa ofishin su zaki iya zuwa hmm, kin ga problem din matsala din mu kenan da su shi yasa kin ga complain da muke yi kenan a nan ne kuma muka kawo ƙarshen tattaunawar Hawa Umar da Ɗanladi goro direban Bolt wani kamfanin sufuri na zamani. Yanzu a madadin ita wakiliyar namu Hawa Umar da bakon namu dan Ɗanladi goro da ma daukacin ma'aikatan sashen Hausa na murya Amurka musamman Solomon Abu da ya haɗa mana sauti. Baba ya ko makeri ne nake sallama da ku. A huta lafiya kuma a dawo lafiya. madalla yanzu kuma ga kaɗan daga cikin sakonni da kuka aiko mana ta hanyar imel. sako na farko na cewa hakun shugaba buhari ran al'ummar najeriya na cikin zuciyarka kawai abin da ka rasa shine mataimaka da za su taya ka aiki don ciyar da al'umma gaba daga karshe muna maka fatan alheri allah ya sa ka gama mulki lafiya daga kawu mai ruwa bajoga da comrade adamu abubakar bajoga sai kuma sakon sani muhammad chindo unguwar karofin madaki a jihar bauchin tarayyar najeriya ya ce salam voa hausa tabbas ta sakeyar tsohon akantan janar na najeriya a gidan gyari bayan tuhumarsa da watan da dukiyar kasa san bai zo mana da mamaki ba ganin yadda aka jima ana samun masu aikata irin wannan laifin shin ana yafe musu duk da irin girman laifin da suka aikata allah kyauta sako na gaba ya fito daga malam husaini dangote karasuwa jihar yobe ya ce salam voa hausa maganar gaskiya yunkurin gwamnatin najeriya na haramta amfani da babura masu kafa biyu a ciki da wajen kasar sakamakon matsalar tsaro da ta addabi al'umman kasar wannan san ba hanya mai bullewa ba ce idan aka yi la'akari da 'yan uwa na matasa suke samun kuɗin shiga ta wannan hanyar da sai a gyara biyar goma bata gyaru ba daga ƙarshe na addu'a allah ba mu zaman lafiya mai ɗorewa a ƙasarmu najeriya da ma duniya baki ɗaya sai kuma sako daga jamila da fatin ado salati goma ga annabi rijau suka ce yajin aikin masu gidan burodi abin damuwa ne gare mu mutanen karkara domin da burodi mazajenmu ke alfahari a gona don haka muna addu'ar allah ya raba mu da yajin aikin masu gidan burodi domin wallahi yajin aikin jami'an tsaro kadai ne ya fi yajin aikin masu gidan burodi muni a najeriya sakon na ƙarshe ya fito daga hassan dogon faci ba tsari ya ce salam sashen hausa na voa Allah sarki gari na ba tsari wallahi ina son gari na fiye da kowane gari a Najeriya amma rashin zaman lafiya ya hana mu kwanciyar hankali ya Allah muna roƙonka ka dawo mana da zaman lafiya a yankin mu na ba tsari da jihar mu na Katsina da ma ƙasar mu Najeriya baki ɗaya amin. To yanzu kuma ga takaitattun labarin duniya. Tashar talabijin ta ƙasar Iran ta ce ambaliyar ruwa da ta faru a lardin Fars da ke kudancin ƙasar mai fama da fari ta yi sanadiyar mutuwar mutane akalla sha bakwai. A rawaito gwamnan birnin istanbul yana faɗa yau Asabar cewa ruwan sama kamar da bakin kwarya ya shafe kogin yankin. Jami'an sun ce har yanzu ba ga mutane shida ba. Ma'aikatar kula da yanayi ta Iran ta yi gargaɗi game da yiwuwar samun ruwan sama kamar da bakin kwarya a duk faɗin ƙasar da ke fuskantar fari na tsawon shekaru da dama. da aka ɗaura alhakin haka kan sauyin yanayi. Ma'aikatar tsaron Birtaniya ta faɗa da sanyin safiyar yau Asabar cewa a cikin sa'o'i 48 da suka gabata an gwabza ga zamun faɗa yayin da sojojin Ukraine ke ci gaba da kai farmaki kan sojojin Rasha a yankin carson da ke yammacin kogin Dnipro. A cikin sanarwar da ta wallafa a shafin ta na Twitter, ma'aikatar ta ce watakila Rasha na kokarin sassauta harin na Ukraine ta hanyar amfani da manyan bindigogin artillery a kan shingen kogin Inglet fata mashigar dinifro Shugaban Amurka Joe Biden ya bayyana ta bidiyo a taron manyan masu bashi shawara kan tattalin arziki jiya Juma'a kwana guda bayan da ya harbu da cutar COVID-19 da fadar White House ta bayyana a matsayin alamomi marasa tsanani. A lokacin da yake jawabi ga taron daga gidansa na fadar White House don kokarin rage farashin man fetur, Biden muryarsa tana shakewa da tari na lokaci-lokaci amma ya ce ina jin daɗi fiye da yadda ake ji na. Yayin da hauhawar farashin kayayyaki ke kara hauhawa a faɗin duniya, 'yan siyasa na ta ƙoƙarin nemo hanyoyi kan yadda za a samu abinci mai rahusa, yayin da jama'a ke kara nuna adawa da tsadar rayuwa. Babban abin da ya janyo shine haramta fitar da abinci da nufin kare farashin gida da samar da kayayyaki, yayin da yawan gwamnatoci a ƙasashe da suka ci gaba ke kokarin nuna jama'a masu fargaba cewa za a biya musu bukatunsu. da masu sauraro da takaitattun labaran ne muka kawo karshen shirinmu na wannan la'asariya sai kuma an jima da daddare da misalin karfe tara da rabi a agogon najeriya niger kamaru da chadi wato karfe takwas da rabi kenan agogon gmt da ghana za ku ji mu dauke da wani sabon shiri. yanzu a madadin muhammad hafiz baballe da ya taya ni gabatar da shirin da solomon abu da kuma ya bada umarni sai kuma injiniyanmu na wannan lokacin baba ya kuma makeri da na shirya na kuma gabatar daga nan birnin washington dc nake sallama da ku mu huta lafiya salamu alaikum